Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Barkan ku da wannan lokacin al'ummar maza da mata. Wato ajiya kenan malamai na Ali Sunna wato which Malam Kabiru Gombe da Yahaya Jingir da sauran malamai gaba daya wato sun halarci wajen waliman da aka yi wato a jihar Kano na Amare kuma da kuma angwaye na jihar kano kenan wanda injiniya abba kabiru yusuf ya ɗauki nauyin ɗaura su gaba ɗayansu 1800 kenan a jihar kano jiya ubangiji allah ya ba da lada ubangiji allah ya sa wannan auren da aka yi a yi shi a cikinsa har ya kai ga shi mai girma jagoran tafiya injiniyar rabi Musa gozo ya yi bayani kamar cewa isha allahu za a ci gaba da aikata yawan alherin har zuwa karken mulkinsu wanda za su yi kuma a malam kabiru gombe shi ma ya zo ya faɗi nasa alherin wanda ya kawo ya nuna kuma farin cikinsa da hakan da aka yi ya ce ya yi kyau a ringa rage samari da ya mata hakan nan saboda barna na yawa adda wato malam yahaya jingir kenan na garin jos wanda kuka sani da limamin masallacin abuja ko kuma ce limamin masallacin um, shugaban kasa kenan wanda shi ne ke jiran sallah abuja kenan shi ma allah ya ba su ikon zuwa wato jihar kano wani ganin cewa wato wannan auren an yi ta kuma an jama angwayen kunni da kuma amaren kunni gaba ɗayansu ubangiji allah ya ba su zaman lafiya ubangiji allah ya nuna mana wato ranar suna allah ya ba da sa'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh